bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mojibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau takwas ga watan jima'a da sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan uku miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa shafi wallafar babban malamin nan shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 97 a jerin mu kuma wani shi da 273 gabanin mu fara karatu a cikin littafi akwai wasu tambayoyi kaɗan da za mu ansa akwai wanda ya rubuto yake tambaya game da wani ciniki ko wani kasuwanci wanda ya fantsama ya yadu ake ta yawan yinsa ko ake ta yawan tambaya a kansa a na sha an ka tambaya a kansa a gurare daban-daban amma duk da haka shi mai wannan tambayar ya dai bukaci cewa a sake ansa tambayar a wannan majalisi akwai wani ciniki da suke kiran shi wai swiss gold ina jin haka sunan yake ciniki ne wanda za ka sai wani abu wurin wani kamfani ka ba da wasu kudade sannan kuma a nemi ka kawo wasu waɗanda su ba za su irin wannan cinikin na haka idan ka kawo wani adadi mutum ɗaya ko biyu ko uku gwagwadon yadda aka yanka maka to za a rika ba ka wani kaso na kuɗi da su ma waɗannan in suka kawo irin wani adadin da ka kawo kowane ɗayansu da ya kawo shi ma za a rika ba shi irin wannan kasan kai ba kuma kasan ka zai rika karuwa yayin da waɗanda ka jawo su ma suka jawo su to kai ma kasan da za a ba ka zai rika samun hauhawa wannan ciniki mun taɓa mun na daɗe da magana a kanta, la iyaka kawai dai sunaye ne yake zuwa da su daban-daban gwagwadon sunan kamfanin da ya shigo da shi wannan ciniki din suna cewa suna ce da shi network marketing ciniki ne wanda yake tafiya wato kamar da alayyada pyramid marketing ne akwai wani can a sama kololuwa sai wasu kuma ana tafiya ana ƙara faɗi a ƙasa amma wanda suka fi more ta na can kololuwar su suka fi zuke abinda ake tarawa na kuɗi wannan kasuwanci kasuwanci ne na haramun wanda duk ya san dokokin kasuwanci a musulunci da dokokin samun kuɗi da hanyar da musulunci ya halatta maka ya shar'anta maka ka nemi kuɗi zai bai cewa wannan kasuwanci kasuwanci ne na haramun kasuwanci ne wanda yake shiga ƙarƙashin aslu amwalin nasi bil batil wanda Allah subhanahu wata'ala ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil cin dukiyar mutane ne bisa rashin gaskiya bisa barna ta hanyar ƙarya ta hanyar zambo da yaudara da 419 za ka ga cewa an saka wani ciniki a ciki amma ciniki ne na boge ba na gaske ba da shi mai sai da kayan da kai da ka sai kayan dukkan ku shi ba bukatar kayan sayar da kayan ne a gabansa ba shi ne cinikin ba shi ne harkar kasuwancinsa ba kai ma da ka sai kayan ba bukatar kayan ta sa ka sai shi ba ka saya ba ka saya ne kawai don dai a ce kana da rijista a cikin wannan network din saboda haka ita sil'ar an saka ta ne kawai don ta zama cover ta rufe abinda ake so a yi na cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba wanda zai ji daga nesa ko ya gani zai zai cewa ai harka ciki kasuwanci wanda ba haka ba ne shi yasa a wasu lokutan za ka ga cewa abinda za ka saya wannan da abinda kai ba shi ne bukatar ka ba sai ka ga cewa kudin da za a sa masa farashin da za a ba shi ma ya fi farashinsa inda a ce zuwa za ka kasai shi a wurin da abu ne kankari amma take kudin da yawa saboda ba shi ne makasudin ka ba shi ne makasudin masu kamfanin ba sannan bayan da haka za ka ba da wasu kudade da su ne za a ce kayi registration bayan ka sayi abin da ka saya za ka kuma yi registration da wasu kudade waɗanda za ka zuba masu waɗannan miyagun idan ka zuba musu wannan kudin sai a ce ka nemo wani shi ma a cuce shi yadda aka cuce ka to amma aka cuce shi cikin cutar da za a kai masa za a dan san maka saboda haka in ka nemo mutum uku ko biyu aka damfare su to damfarar da aka yi musu an musu damfarar dubu goma to a ciki kai sai a baka dubu biyu sai karkashi ce ai kan samu wani babin nan a cikin kudin su aka iba aka baka su ma su je su kawo wasu a damfare su su ma a iba ba su su kuma waɗancan na sama kudin su na karuwa to duk da wani ya zuba kudinsa ya zuba dubu goma ko dubu shida ko dubu yadda dai aka tsara masa su kudinsa ya karu ciki in sai ya zo ka zuba dubu shida a dau dubu ya zuba dubu shida an dau dubu biyu an baka nau suka riki dubu hudu dubu hudu suka riki dubu goma ne aka baka biyu sun riƙe takwas su fa ba faduwa a cikin harkar su saboda ka kaza an zalunce ka sai aka nemi ka kawo wasu su ba a zalunce su yadda aka zalunce ka za a san maka wani abu su ma su yi ta kawowa ana ta zaluntar jama'a ana ta cutar jama'a ana ba su kuɗi a musulunci ba haka kuɗi fa baya haihuwar kuɗi kawai haka kawai ka sa kuɗi a rika baka kuɗi babu wannan a musulunci duk wani kasuwanci da ka sa kuɗi kawai za a rika baka kuɗi to ƙarya ne kuɗi ba haifar kuɗi a musulunci daidai ka yi sana'a ka yi kasuwanci da shi ko ka yi tsira wani abu ka sayar ka samu kuɗi amma ba kawai ka zuba kuɗi ba kawai ya ta haihuwa ƙarya ne in ka ga haka to akwai wani abu da ba daidai ba ka wannan kasuwanci ne na haramun kasuwanci ne na damfara yadda na taɓa karantawa da jimawa akwai wasu ƙasashen ma da har yunkuri ma suka yi na farautu masu kamfanonin da suke irin wannan akwai a pakistan kai hatta a us hatta a us akwai sanda wasu aka yi kokarin a kama wasu irin wani saboda zamfara ce zamba ne cikin abinci kuma mutanen musu inda aka ce za ka samu kuɗi a banza kana zaune a rika baka kuɗi to kawai idan sa arfe sai ka ga yuru an yi tururuwa an nufi can da kuma wani shi ma fito da dashi damfara sai ka ga yuru an dawo kansa wai wani mutum so ke ta yi kuɗi kowane hali to cuta ce duk wanda ya shiga yake jawo wasu ana ba su kuɗi su ma su jawo su a ba su kuɗi da kusa da cewa cin dukiyar mutane kuke ko cin dukiya ce kuke ba bisa gaskiya ba babu wannan a musulunci ba irin wannan kasuwanci babu irin wannan in dillanci ne akwai dillanci ka tallata mutum hajarsa in an saya ya baka wani abu amma wannan haja ce za ka tallata masa ba wani abu ne wanda za ka ce gashi sai kuma mutum ya zo ya zuba wasu kuɗaɗe bayan ya sai abin kuma zai zuba wasu kudade me zai ka saya da wannan kudaden kuma in ina sai da wani abu na cewa na je ka nemo min masu saya ya je ya wahala ya talle ya kawo aka saya aka yi ciniki don na biya shi wannan ba wani abu ne amma ku kula wani ciniki ne gar da gar kowa ya san me aka saya me na sayar me aka sayar shi nan magana ta kare daga lokaci ya karba abin nan sa shi kuma wanda ya saya daman bukatar abin ce ta kawo shi yana neman abin aka tallata masa ya ga ga abin da yake so zo ba da kuɗinsa aka bashi kaga wannan baya da wani shubha amma a zo a ce maka a'a ka zo akwai wani harka da zaka rika samun kudi wannan ce zaka kawo ka ba wai kana son ka sayi wannan abin da ake bukata ka saya ba a'a shi za a ce ka sayo kuma sannan za a ce ka biya kudin registration akwai wasu kudade za a ce ka biya shine an maka register to cikin wannan kudin registration din a ciki za a sallami wancan da ya jawo ka ya birma ka sannan kai ma a ce ka je ka yi zabarin wasu a cikin kudin da suka biya su ma a ciki za a ɗan san maka na saman su za su yi ta riƙe za su yi ta tara kuɗi a bisa banza da cuta Ya sa suke ce masa pyramid market sauraka kunan na ƙasa ana ƙara cutar da kusan kuma na saman kuɗin suna ta ƙara hauhawa saboda ka wannan bai halatta ba duk wanda ya shiga wannan ya san cewa ya shiga wata kungiya ta yan mafiya da suke cutar al'umma saboda ka ya zama ɗan mafiyar abin da eh, eh, dukiya ba wai dan babbe na shan jini ba dan babbe na tsotsar dukiyar al'umma saboda ka baya halatta ba eh eh a'a ai duka kowane kamfani suna ko wani abu na kasuwanci amma in ka kula idan abin nan za a saye shi dubu daya su za su sayi maka shi dubu biyar kai ma kuma da ka shiga ka sayi abin ba don kana bukatarsa ba don kai ma ka shiga cikin wannan tawagar a tafi da kai ba wai ka ga abin da kake sha'awa ka saya ba Sau da ka duk ko nawa aka ce maka ka saya a lokacin za ka bayar ka saya dan a sa ta a cikin wannan kuma a ce ka je ka zama ruwan shi ma ya zo ya biya wannan kudin adadin wannan kudin sai za za ga an saka wasu magunguna na 'yan cana cana kai ba da kajin harka irin 'yan cana ka ta ba ba wani haka kawai ya maka hanyar za ka rika samun kudi haka a bilis ka san kai ma ba zai yi ba in dai ka san ba ya dan cana akwai wanda za ka ga su kuma cewa ake yi za ka zuwa wasu kudi duk wata za a rika baka kaza ko da za a ce za ka ba da dubu ɗari amma duk wata za a rika baka dubu goma akwai wanda su kuma wannan ne za ka ba dubu ɗari ko dubu ɗari biyu kuma duk wata za a rika baka wani amma wani shi ma wani abu su ne ce haramun ne ko ma mai ne ba sunan kamfani ya dame ni ba ka ji surar abin ka ji a yake kuma sai ka dora kowane kamfani idan ya hau kai dora shi aka yi ba a faruwa na akwai abin da aka sani a musulunci sunan shi mudaraba ka kawo kudinka in kawo nawa mu yi kasuwanci ko ka kawo kudinka liban da kudin amma na iya juya kudi in juya mana kudin abin da aka samu na riba mu raba bisa yadda muka yarjejeniya da juna wannan sunanta muzaraba sunanta muzaraba za ka kawo kuɗi ko in kawo ko ba in kawo ba almuhim dai tare za mu yi wannan kasuwanci na san me ka kawo ni ma na san me na sa a ciki sannan kuma za mu fitar percentage na riba idan an samu riba ina da kaza kana da kaza ina da 60 cikin 100 kana da 40 ko ina da 70 kana da 30 ko kuma a'a ina da 50 kana da 50 50 50 wannan percentage ne za a bayar ba fixed amount ba ba wani kuɗi tsayayye da za a ce shi ne koyaushe kawai za a bani ba a ce gashi kowai ko gashi zan yi kasuwanci da kuɗinka amma duk wata zan kawo maka dubu ashirin ko dubu hamsin ka samun wani kayyadajen dukiya wanda duk wata kawai sai ina ka maka shi wannan ba mu zaraba ba ce ita mu zaraba tana tafiya ne da fasantin idan an samu riba da yawa ka samu ka samu sakasanka da yawa in an samu riba kaɗan ka rabu in an yi asara kai asara in an samu ka samu in ya da yawa ka samu da yawa in kaɗan ka samu kaɗan in babu ka samu babu wani ita ce mubaraba ita ce ake ce mubaraba kuma kasuwanci ne da ka sani na sani da muke yi me muke saya mu sayar mu samu wannan abu shine mubaraba musulunci ya yarda da wannan ka'idojin sa malamai da su rubuta wannan amma kawai ka bani kuɗi da rika juya watakila ba san sana'a ma da nake yi ba kai dai kudin ka yana guna kuma kawai kai kana jiran duk wata na samu ban samu ba kaɗan na samu da yawa na samu kai dai in kawo maka kaza wani haramun ne babu shi a musulunci sauraka duk kamfanin da zai zo ya ce maka ka sa kudin ka kawai duk wata za a rika baka kaza ya yanke maka wani amanta wani ba musulunci ba na farko dai baka san kasuwancin da yake ba ne. na biyu ribar da ya samu <clears throat> nawa ya samu kai da ya baka wannan dubu hamsin din in watakila da ya da maka ribar kaga irin abin da ya samu ba ka yadda ba sai da kuɗi na duka ka samu wannan a wallahi ba zan yadda ba sai ka ƙara ko in cire kuɗi na to rufa maka da yashi shi yasa kai kuma kake ta karbar haka ita kamar haka wannan ba shi ma babu shi a musulunci don haka shi musulunci komai so ake yi a yi shi ga da ga a yi shi a fili ka sani in sani kowa ya sani babu jahala babu garam babu abin da zai sa ka rika jin na cuce ka ko ka cuce ni wannan shine musulunci don haka jama'a goji dukkan irin waɗannan kasuwanci irin wasu da zamani zai zo da su ba tare da an sani ba wani ma har baya san aikin baya wai ka ya tambaya a haramta masa ya rika jin damuwa ba ka bar shi kawai ya ta in ya samu kuɗi ya ji fasawar ya take me bambancin jarabawa da ukuba ukubar zunubi ita jarabawa Allah subhanahu wataala da iya jarraba mutum sawa'u yayi masa laifi ko bai masa laifi ba kuma ita jarabawa ba sai lalle ta zama wani ukuba ba ce ta zahiri da za zaka gani tana iya zama alkhairi ne amma jarabawa ce Allah ya ba mutum dukiya jarabawa ce Allah ya bar shi cikin talauci jarabawa ce ya baka lafiya kai ta walwalarka ba wani abu na rashin lafiya da yake gito maka jarabawa ce wa nablukum bi sharri wal khairi fitna ce muna jarrabar ku da sharri muna jarrabar ku da alkhairi wannan kuma duk fitina ce duk jarraba ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna saboda ka dukiya da ya'ya duk jarraba ce zaka duk wani abin da Allah subhanahu wataala rayuwar gaba ɗaya ta duniya ma duk jarraba ce هو الذي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ذلك رأيوا الدنيا gaba daya jarraba ce sauraka ita jarraba ne Allah subhanahu wataala ya aje ka a wani yanayi a wani mahalli ya gaya za ka yi ya gaya za ka in ni'ima ce ya baka ni'imar ya gaya za ka sarrafa ni'imar nan idan wani abu ne na musiba ubangiji subhanahu wataala ya saukar maka ya gaya za ka yi haƙuri ya za ka jure ya za ka mai da al'amarinka ga Allah ko ku a za ka yi raki ko ku a za ka yi wa Allah subhanahu wataala butulci ko za ka kai koke-koken ubangiji subhanahu wataala gurin bayansa wani duk jarraba ce Allah yana yi wa annabawa yana yi wa salihai yana yi wa kowa ma irin wani jarraba uƙuba kuma kamar da kace ukubar zunubi ma'ana mutum yayi zunubi yayi laifi ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabe shi da wani abu sai ya zama kafara dan kare masa ko ya zama wa'azi izina dawo hankalinsa zuwa ga tuba ga Allah subhanahu wata'ala sai wani kuma da yake tambaya game da ah, bambanci tsakanin abinda ibn qayyim yake ambata a cikin littafin sa a yanzu na wasu hukumomi da Allah yake wa mai zunubi da wanda ya faɗa a baya cewa menene bambanci ba wani bambanci illa iyaka siyagar wanda salon yadda ya bijirar da su a baya ya canza musu salo kuma yanzu yake bujirar da su a wani a wani sura daban sai da kuma zai iya zai kai zuwa ga ya dora wani abu a kai amma dai abubuwan da ya fada a baya su ne dai yake sake maimaita mana su a cikin wani salo daban to wannan shi ko yana son bayani dangane da shubuhohin orientalist orientalist yanci ranar addini da ba musulmi ba su shigo cikin harka ta addini su karanta addinin musulunci su karanta al'adun musulmi da tarihin su ba don kuma don su gurbata abin su lalata abin wannan dukkan wasu mutanen yamma da za su shiga cikin karance-karance na addinin musulunci ko na tarihin musulmi su yi rubuce-rubuce a ciki ba da niyyar su ilmantar ba sai da niyyar su lalata tarihin al'umma su lalata al'adun al'umma su lalata addinin al'umma su shigo wa da al'umma rudu a cikin fahimtar su waɗanda su ake kira orientalist ko ka ce al mustashriqun ko ka ce yan ciranin addini sun shigo cikin addinin ma ba yan cikin addinin ba kuma sun shigo da niyyar su barna ne ba wai dan su niyyar su fa'idantar ba ah, sun kasance a da akwai su a yanzu akwai su kuma za a gushe ana samun su ba malamai sun ta rubuce-rubuce akan abin da ya shafi irin shubuhohi da suke ta kawowa mustapha sibai da ta da da a sunna wa makaranta wa fita shirya islami don yaban kaɗo irin waɗannan abubuwan ne da aka yi a baya da kuma waɗanda aka yi a zamaninsa da kuma wanda nan gaba ma watakila za a shigo da su akwai abin da littafin tadwilul hadith annabawi na Dr. Mustafa Ziyaul Azami Mustafa Al-Azami Mustafa Al-Azami ya yi rubutu akan rubuta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tun yadda ya faro tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin da aka rubuta manya-manyan littattafan sunna domin ya mayar da martani ga manya-manyan mustashrikun wato yan ciranin addini irin su Gold Bayer irin su Shafat waɗanda suka yi ta rubuce-rubuce akan cewa ita sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ba maganganun sa bane wasu ne suka kirkiro su daga baya ake jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam don alalata sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yayin wannan rubutu wanda yana nan ana karanta shi ma akwai littafai da dama da aka yi domin mai da martani ga su waɗannan 'yan ciranin addini ina ga za mu tsaya a nan za mu shiga cikin littafi insha Allah ما لا يكتشف وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحضور تارة وبالكلب تارة وبالأنعام تارة يكتشف الله سبحانه وتعالى يا كتنتا ما أبوتا جاهلتي وووتا da ma'abota bata tare da suna da ilimi ya kwatanta su wani lokaci da jakuna wani lokaci ya kwatanta su da kare wani lokaci ya kwatanta su da dabbobi wato ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda ibn qayyim ya fara mana bayani a baya cewa fadar Allah subhanahu wata'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yasiru bi janahihi illa umamun amsalukum cewa babu wata dabba da take tafiya a doron kasa ko wani tsuntsu da yake tashi da fukafukansa biyu ba ce su ma al'ummomi ne kamar ku ce su fiya da yana ya fassara wannan ayar da cewa duka a cikin dabbobi a cikin tsuntsaye ana samun masu halayya irin halayyar mutane wato dukkan wani hali da za ka samu a cikin dabba to za ka samu akwai mai irin wannan halin a cikin mutane wanda ya kawo mana misalansu a wancan darasinmu na da muka yi to shi ne ibn al-qayyim yake cewa al-qur'ani al-qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya kwatanta wasu wanda suke yin aiki bisa jahilci suke yin aiki bisa fata wani lokaci an kwatanta su da jakuna masalu lazina ummilu taurat thumma lam yahmiluha kamathal al-himar yahmilu asfara bi tamathal al-qawm alladhina kadzabu bi ayati llah wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah subhanahu wata'ala ya ce misalin waɗanda aka dora musu nauyin aiki da littafin attaura sannan ba su ɗauki wannan nauyin ba ma'ana ba su karfi littafin attaura suka yi aiki da shi ba kamar misalin wato jaki ne wanda yake dauke da wagagen littattafai manya-manyan littattafai a bayansa amma ba za ka taba zuwa ka ce za ka tafi jakin nan ya maka bayanin abin da yake dauke da shi na ilimi ba kana da fatawa ba za ka je ka tambaye shi tun da littattafai nan a doron bayansa wannan shirme ne gashi yana dauke da shi yana wahala amma kuma baya fa'idanta baya amfana da waɗannan abubuwa da yake dauke da su ko da wannan ilimi da yake tattare da shi to haka nan yahudawa suka kasance ga ilimi Allah subhanahu wataala ya ba su na at-taura sun san gaskiya sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sun san dalilan gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam sun san dalilan gaskiyar alqur'ani sun san kuma abinda suke kai na bata amma suka take wannan ilimin suka danne shi suka yi buris kamar ba su taba karantawa ba kamar ba su taba ji ba karka boye wa abin nan al'ummominsu gaskiyar abin da Allah subhanahu wataala ya karantar da su a taura Allah ya kwatanta su da jaki wanda ga ilimin a bayansa amma ba zai iya maka bayanin komai ba barci kowace dabba ma zamantowa a takarai wawa da kiki wanda ba fahimta komai ga kuma ilimin a tattare da shi to haka yahudawa su kasance daga Allah ya sifanta halayensu da halayen jakuna wajen sanin abu da taƙin amfani da shi wannan yana tare da abu amma baya baya amfana da shi haka nan Allah subhanahu wata'ala ya sifanta su har ila yau da da al'umur ya abin da al-kalb واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه يلهث أو تتركه يلحد ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصد القصص لعلهم يتفكرون وبنجي سبحانه وتعالى يجي كرم تامس مثال كرم تامس الآبار وند مكباشي wato ilimin ayoyinmu amma sai ya zare jikinsa daga waɗannan ayoyi kamar yadda miciji ke saba ya zare jikinsa daga ainihin fatis abin dinsa saboda ka shi ma sai ya fita da ilimin tare da shi amma sai zare jiki ya bar ilimin Allah ke fa asba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi to sai ya zama da ma shi shaytan yake bi maimakon shaytan maimakon shi ya bi shaytan shaytan yana ganin ya wuce gaba ma ya fi shi zakewa saboda ka shi ya gaba ya biyo bayan sa saboda tsabar shaytanci shaytan yana gadin har ya fi shi ya fi shi zakewa wuce gaba fa kana min al-khawin da ya zama cikin halakakku algawi shine wanda Allah ya sanar da shi amma ya take sanin da Allah ya nasa. Allah ya bashi ilimi amma ya aiki da iliminsa ya sani amma ya aiki da saninsa wannan shine algawi sabanin abdallu wanda shi bai sani ba fagamne ta kawai yake girkane ta kawai yake tsabar jahilci ce take yake masa jagoranci dan da waɗannan abubuwa guda biyu su Allah ya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla wa ma gawa ma zalla annabi sallallahu alaihi wasallam bai bace ba ta hanyar jahilci ya rika yin abubuwa bisa rashin sani bisa rashin ilimi annabi bai kasance haka ba wa ma gawa kuma bai zama batacce ba ta hanyar ya sani ya saki saboda ta halin waɗanda suka wato suke yin abu da jahilci hali ne na azzalina wanda Allah subhanahu wataala ya nuna cewa hanyar waɗanda Allah ya yi musu ni'ima hanya madaidaiciya ta yi hannun riga da hanyar batattu da kuma hanyar waɗanda Allah ya fi shi da su hanyar batattu su ne hanyar waɗanda suke yin abu da jahilci hanyar kuma waɗanda Allah ya fi shi da su su ne waɗanda sun sani amma suke yi suke yin abin da suka ga dama ghairul maghdubi alaihim wala dhallin al maghdubi alaihim sune al ghawidin al dhallin kuma sune waɗanda wato ba su tsaya sun karanta ba a suka ce al maghdubi alaihim sune yahudawa yahuda suna da ilimi alkur'ani cike da bayanin ilimin da Allah ya ba wa yahudawa yake wa inda fariqan minhum la yaktumuna al wa hum ya'lamun don haka yahudawa sun sani da ilimi suke sai suna ɓoye abinda da suka sani suna take shi sabanin waɗanda suke nasara ne su kuma kawai gaba ɗaya cikin jahilci suke abubuwansu ba wanda zai gaya maka wani abu na hukunce hukunce yanzu na tsara zai gaya maka wani hukunce hukunce wani tsarki ko wani abu duk bai sani ba shi ne kawai ya sai tuci a yi masa kaɗa kaɗe da raye ya rufe idanta shi ke na ya fito bai san wani hukunci ba haka su da jahilci suke tafi amma yahudawa suna da ilimi da yahudawa yadda ka san muna da littattafan fituhu, da littattafan tafsiri da littattafan waye su ma duk suna da shi yahudawa suna da waɗannan rubuce-rubucen saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya kwatanta halayensu da halin waɗanda Allah ya ba su ilimi ya ba shi ilimi sai ya zara jikinsa daga cikin wannan ilimi Allah ya ce fa mathaluhu ka mathalil kalbi misalin sa kamar kare ne in tahmil alaihi yalhad kai ka ka dau gana ka kai masa dauki yana yana lallake yana zaro harshe au ta turku ko ka tafi kyale shi ne ba zai je da wannan zaro harshe ba haka zai ta zama cikin wani yanayi mara kyan gani to haka ne yace wa bil an'ami taratan wani lokaci Allah ya kwatanta su da dabbobi wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hakika mun halicci wato mun halitta wa jahannama da yawa daga cikin aljanu da mutane suna da zukata amma ba ta fahimtar komai da zukatansu suna da idanuwa amma ba ta ganin gaskiya da idanunsu suna da kunnuwa amma ba ta sauraron gaskiya da kunnuwansu Allah ya ce ula'ika kal an'ami waɗannan tamkar dabbobi suke sai ke bal hum abal a sun ma fi dabbobi bata saboda dabba tun can haka Allah ya yi halittarta ba Allah ya ba ta hankali bane sai watsi da ta. ya ba ta tunani da yawa a da tunani ba annaba aka aiko wa dabbobi da suka yi sun kafin su annaba saɓanin waɗannan Allah ya ba su hankali amma ba sa aiki da hankalin su ya aiko annabawa ba sa sauraron annabawansu za ka ba su yi aiki da hankalinsu ba ba su sauraron annabawansu ba Ya sa a wuta a jahannama za su yi nadama saboda watsi da waɗannan damar damammaki guda biyu da suka yi karu da kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi safalis sakin ilau eh, kunna nasma'u da muna ji wato muna sauraron annaba da aka aiko mana muna jin abin da suke gaya mana gaskiya muna jin wa'azin da malami suke mana au na akilu ko muna aiki da hankalinmu da guzurin hankali da Allah ya yi mana wanda za mu iya tantance gaskiya da ta dosa da ƙarya da ita ta dosa da alamomin gaskiya da alamomin ƙarya don ba su taɓa zama daidai ba da mun yi aiki ta hanyar mu ji annabawa ko wa'azi ko karantarwa ko ta hanyar mai aiki da hankalinmu ma kunna fi ashabis sa'id da ba mu tsinci kanmu a cikin yan wuta ba amma wannan da ba ce lokacin da ba ta da amfani lokacin da za su yi ta lokaci ya gure musu ba ta da wani amfani to shi da Allah subhanahu wata'ala yake cewa balhum adal sun ma fi dabbobi domin dabba ba a aiko mata wani annabi ba ba wani annabi da aka ce gashi annabin dabbobi ne Allah ya kowa dabbobi wani annabi ya musu wa'azi ba su wannan kaga babu magana laukunna na su ma'usu a gurin su sannan Allah bai ba su guzurin hankali ba irin wanda ya ba wa dan adam ya sa za ka ga dabba kana tana tare da kai za ka yanka yar uwarta ko ba za ta gudu ba inda aka suke ta kiwo gobe su dawo sai a iya ba an yanka wance ko an yanka wani haka bu gudu ba ta gudu ba saboda saboda ba ta da wani hankali to kaga in dan adam ne ba ka yanka dan uwan ka sake shi ko gobe ya dawo saboda ka ita ba a ta guzarin hankali ba da aka ba kai dan adam to shi yasa Allah ya ce gara dabbobi da saboda haka ka dubi tasirin kafin ce wannan kaga wani dabba to ka cuci dabba Ka kanta dabba in ta fahimci ne ne aka kwatanta ta cuce ni wallahi dan ni in ni Allah ya bani hankali irin tashi ba zan yi abin da ya ba in ne Allah subhanahu wata ala aiko annabawa irin yadda aka aiko masa ba zan yi abin da yi ba to shine Allah shine yake cewa wa taqwa hadhihi al-mushabahatu baqina hatta tazharu fi surati adh-dhahirati zuhuran khafifan yarahu al-mutafarrisun ce wannan kamancece ne a tsakanin masu irin wannan halaye da dabbobin da aka kwatanta su da shi da su takan yi karfi a ɓoye a zuciya a hankali a hankali kuma za ta rika bayyana tana dan bayyana kadan kadan kadan ta yadda masu hangen nesa za su rika ganowa ba kowa ne zai gane cewa wannan ya yi daidai da jaki ba wanda ya yi daidai da kare wanda ya yi daidai da dabba sai dai masu hankali za su iya gane cewa kai dan abubuwan da nake gari da wanda ai halin halin sa irin na dabba ta gane mutafarrisu za su gane to amma abin yana karfi kuma yana karfi shine ce wata baharu fil a'mali zuhuran yarahu kullu ahad daga karshe abin zai rika karfi har ya fito a ayyukan su yayi bayyana da kowa ma zai gani saboda haka a hankali a hankali yana ɗabi'un suna bayyana daga zuci za su fara suna bayyana kaɗan kaɗan kaɗan kadan har su kai ga bayyana baro-baro kowa da ya ci kai wannan halin tumatanci yake halin dabbobi yake ولا يزال يقوى حتى يستتبع السورة فتنقلب له السورة بإذن الله وهو المسخ التام فهكذا زي الكرفي وانا كمان تيشيني ذات الكرفي ذات الكرواتنا هوهواتنا كرواتنا كرفي har ta fara wato bayyana a cikin kamanninsa ƙarshe ma akan iya kaiwa wani lokaci da kamannin gaba ɗaya zai rikide gaba ɗaya juye ya koma wannan dabba saboda ka za ka samu wato ahalul ma'asi wa zunub za ka ga in suka kafin fara laifi kafin su fara laifin bukan da suke yi ila za ka ga kamannin su kamanni ne wasu ne mai ban sha'awa Allah ya musu halitta mai ba mai tsari amma da zarar suka shiga wani hali mara kyau in ka san su a da kuma ka zo ka gan su bayan sun bilbiya cikin wannan halin sai kaga can da ka san su da shi ya canza sai kaga sun yi muni sun canza sun zama wani abu kaiwa da kaban ba shi ba wallahi da kyar na gane shi kaga yadda ya wani iri sai ka shiga kuma faɗar wani aka sun yadda ka san shi da ka san shi da ɗan hannu kaga yadda ya duk in ka san shi da ɗan wani kumari ka ce kaga yadda ya zama wani nusari haka dai za ka ganin canji yana bayyana a cikin halittarsa kamar da ibn taymiya a cikin al-istiqama yake cewa yadda ya fahimta masu zagin sahabbai Allah na canza su yana canza su sai ka ga ƙarshe sun zama kamar birai ya ce haka suke zama kuma ka dubi wanda ya shahara da zagin sahabbai ka kalli hotunansa kafin ya zaune zagin sahabbai inda an taɓa hotunan a da sun aka ce maka shi ne wannan ba wai magana ce ta ko shekaru ko tsufa ko wani abu ba a'a sai ka ga ya muni ai ba ta kai da ka tsofi ka zama mummuna a munin sa na zagin sahabbai ne munin sa daga zuciya ne yana muni yana muni har ya abin da ya ce wallahi in ka kalle su sai ka gan su kamar birai kuma ka kula a duk inda aka ce ka san wani wanda yake bin tafarkin shi'a addinin shi'a mai zagin sahabbai ka tuno shi a da ka tuno ka gan shi a yanzu sai ka ga ya kama da birai to ne malam ke cewa to da haka da haka ake samun annas almasku tab gaba ɗaya ma Allah biyar da su su koma dabban fa yaqlibu Allah subhanahu surata zahira ala surati zalika alhayawan Allah ya juyar da wannan kamanni na zahiri ya koma kamannin wannan dabba kama fa'ala bil yahudi wa ashbahi kamar yadda Allah ya yi wa yahudawa da makamantansu wa yaf'alu bi qaumin min hadhihi al-umma wato Allah ya ya ya ya sanya wasu suka zama kirada cikin yahudawa allah ya juya wasu suka zama birai fa kunna lahum kunu qiradatan khasi'in suka zama birai wasu suka zama suka zama alhanzir aladai Allah ya musu wannan a tarihin su ta musu saboda sabawa annaba da suka rika yi ubangiji ya rika canza halittar su su gari a waye gari sun zama birai a waye gari a ga sun zama aladai to haka Allah zai yi ma wasu cikin wannan al'umma ya jinkita halitta su koma birai da alhanzar akwai hadisi cikin sayar bukari hadisin abu amir ko abu malik al'ashari wanda imam bukari ya kawo shi wanda yake cewa la yakunan na fi ummati uh, aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم بحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ, ويمسخ, ويمسخ آخرين قرد النبي وخنازير إلى يوم القيامة الإمام البخاري يكون حديثا في كتاب الأشربة باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه babin da ya magana akan wanda suke shan giya amma suna ba ta wani suna ba sunanta na giya ba sun canza mata wani suna ido suna mai daɗi da za a ji kamar ba giya suka sha ba ah, annabi sallallahu alaihi wa yake cewa za a samu wasu mutane cikin al'umma ta wadanda za su rika halarta zina bayar yadda zina ta zama halal su halarta alharir tufafin alhariri ga maza wanda an san haramun ne namiji ya sarrafa alhariri su halarta alhamar shan giya su halarta kayan kaɗe-kaɗe yace su halatta kayan ka da kai ce wala yanzilanna aqwamun ila janbi annabi ce za a samu wasu mutane da su sauka su yi sansani a ƙarƙashin wani dutse karkashin wannan dutse kai haba hatta ce mai minti uku ko dai kuskure kai ya ilahi aha yace za su sauka a bindin wani dutse a rika zuwa musu da su suna shan abin wato nono bukatar su daga wannan dabbobin mai kiwon ya zo musu su ce ka dawo wani gobe gobe yana zuwa sai ya samu wannan dutsen allah wani wataala ya rusa shi sannan su kuma waɗannan mutanen an bai da su abin nan an bai da su birai da alhanzir har zuwa tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan wani abu ne wanda zai iya wakana kafin tashin alkiyama Kaza ashe a cikin wani al'umma za a samu wasu wani gungun al'umma saboda irin yadda zai rika yi wa shari'ar Allah karan tsaye yana halatta abubuwan da Allah ya haramta Allah subhanahu wata'ala ya rikidar da su daga mutane su koma aladai su koma birai Allah ka kiyashe mu to shine malam yake cewa fa subhana fa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah kan min qalbin mankusin wa sahibihi la yash'ur da yawa akwai zuciyar da take a jirkice a birkice a birkice take amma mai ita bai sani ba wa kalbin mamsukin wa kalbin maksufin da yawa akwai zuciyar da take a shafa take Allah ya canza mata halitta amma mai ita bai sani ba da yawa akwai zuciyar da Allah subhanahu wataala ya nutsar da ita cikin halaka ta samu kifewa a cikin halaka amma mai ita bai sani ba wa kan min maftunin bi sana'in nasi alaihi da akwai wanda yake fitinuwa da yaban da mutane suke masa wa maghrurin bi sitrillahi alaihi yana mutane suna yaban shi amma a zahiri ba su san abin da yake ciki a batini ba shi kuma wannan yaban yana tsara rudarsa can yana ci gaba da dimmiya cikin kasansa yayin da yake ganin yaban mutanen nan yana nuna karbuwarsa a gurin Allah wa mazurorin bi sitrillahi alayhi ko kuma da yawa akwai wanda yake rutuwa da irin sira da Allah yake masa ya rufa masa asiri sai ya zaci cewa tutun da har Allah ya rufa mun asiri ina yin wanda laifin bari ci gaba ba ni da matsala wannan ya rude shi wa mustajrijin bi ni'amillahi alayhi da wanda Allah subhanahu wataala yake masa talala yana laifuka amma Allah subhanahu wataala yana kwararo masa ni'imomin yana laifuffuka yana saba wa Allah amma ubangiji subhanahu wataala yana bar shi ya bar shi abinda yake samu na duniya mai bai dakatar masa da shi bai tsayar masa da wannan abu ba wa kullu hadhihi al wa kullu hadhihi al-uqubat wa ihana wa yadhunnu al-jahil annaha karama duk waɗannan hukumomi da ubangiji subhanahu wataala ke yi wa mai laifi amma saboda jahilci yana zaton cewa karama ce Allah yake masa wato karrama shi Allah subhanahu wata'ala yake yi za mu dakata a nan insha Allah za mu ci gaba bayan an kira sallah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi